barayin ko eh su ne su ne su ne ga su da kyar za su iya abu zai dawo ba malam kayo baya malam kayo baya malam dawo baya bari ku kayo baya ban security je wasu ba ka ina ka sai kayo baya ka mu a go ka je su hokara su ban ji wani wato wannan ba masu tumatirin can bane a'a motoci a sun su tsaya a ina gani amma wa'annan da kare su ne ba su isa su tsaya ba ai ba za su tsaya ba ai ba su isa ba This is happening right now along happening right now. Governor. Nataka kutafua silaona kwa Wallahi, hostage. Nobody can move. Nobody can go anywhere. Can't to go anywhere. This is what is facing Kaduna. They shot one driver.